mu muna da aure wanda baya da mayi zai in Allah ya yarda kenan mu tsaya mu ga me ke bata mana aure mu me ke bata ma diyan mu aure mu me ke bata ma kannan mu aure mu gina aure tashin harko bisa ƙarya ka nuna ma yarinya wadata a waje ka ari motan wani ka te hira ka ari motar wani ka te hira ka ari rigar wani ka te hira ka yi tsaye ka buga salula ka rika cewa eh in ya sayi miliyan tara a ba da kuɗin <laughs> eh, eh, wani a bashi shi ɗari biyu nan wani ya ce bai ba da turasan mil ɗin ya ba da problem turasan mil sai kuwa lasule sai yarinya tana nan tana haka tana a yi maza a yi a ƙari wannan ƙayayyaki da ka gina matakka da shi tun tashin warko idan ta zo gida ta ga saɓanin wannan za a zauna lahiya ba za a zauna lahiya ba ba zai taɓa yiwuwa ba a zauna lahiya ba in ma ba a rabu ba to da kai da zaman lahiya ya ƙare gidanka na biyu ta ɓangaren namiji rishin ciyarwa so da yawa mutum yana waje yana son yarinya zai ta hira ya biya mata da kaza zai taya hira ya biya mata da fon ya biya wurin mai nama ya maida ta kama kura ci wannan ci wannan ci wannan sha mangwaro kai ka ji za ka zuwa wurin hira ka ta da yariya mangwaro mangwaro wai ka kai yariya mangwaro kuma ta ansa ta cikin gida su sha mangwaro <laughs> to duk irin waɗannan abubuwa ka nuna ka iya ciyar da ita a waje a so gidanka har ta hanyar sadaki ka ba da kuɗaɗe masu yawa a hidima amma a zo gidanka ka kasa ɗaukar nauyin matarka na abinci kala uku kari tuwon rana da tuwon dare wallahi ba ku zama lahiya da matarka in ma ba a rabu ba da kai da zaman lahiya ya ƙare na uku hushi namiji mai hushi wanda ba ya da haƙuri matar shi da ta mai kuskure kaɗan bai iya yayi mata kuskurenta kaɗan sai ya mai da shi kamar kahirci ya yi ta wulaƙanci ya yi ta rashin mutunci ya yi ta ɗumumuwa mara daɗi ya yi ta zaginta ya yi ta aibanta ta ya yi ta mata gori duk abin da bai kai ya yi ba sai ya yi to wannan matai in ma ba ku rabu ba da kai da ita ba ta ganin mutunci ka ba ku ƙara zaman lahiya cikin gida na biyar rishin biya mata bukata wurin saduwa akwai mutanen da ba sa biya ma iyalansu bukata suna su mace ta kwace wata ɗaya wata biyu wata hudu ba kaira ba sabai ya barta haka nan ta zamna cikin gidan ta yi dubarun nata ta yi shiga wadda za ta ja mai hankali ta yi shin hidar da wuri ta yi turaren ta watsa komi da komi ta yi adon sahi ta yi namarice ta yi ja baki da ja gargari da ja kwalli da ja ijiya duk ta ji ado duk ta ɗauke mai hankali ya yi banza da ita wannan bala'i na hana mace zaman lahiya da mijinta ko da ba rabu ba na yanke bangaren namiji ba karewa suka yi ba bangaren mace laihinki na bangaren rishin zama na tsakanin mata da miji duk mutunan da ya auri macen da ba ta son shi tun tashin harko aka mata auren tilas aka mata auren ƙarfi ka ɗauke hankalinta ba dan tana ƙamnarka ba ka ce sai an yi in akwai boka akwai malami sai an yi akwai wanda take so ka hana ta aure shi uwaye kuka kishi kuka haɗa ta da wanda ba ta ƙamna wallahi ba yanda za a yi ka samu kwanciya hankali da matarka a gidanka tunda ba ta son ka duk dabarun da za ka yi ba ka iya birgita duk abin da za ka kawowa ba ka in ma bu ku rabu ba da kai da zaman lahiya gidanka ya kare. na biyu ɓangaren mace rishin tsafta akwai matar da tana iya kwashe wata guda ba ta wanke bakinta ba wallahi wallahi sai ka samu dukunu na sati guda cikin bakin duk ya tare <laughs> eh, da wannan miya malahiya take gomi, malohiya a san baka irin take da waccan waccan miya ta wajen gaya da dabbatsu duk bakin ya muce wata guda bata wanke shi wallahi kuma tana iya barin gashinta ya kwashe sati biyu ba wanki ko an yi haka ya ba su kaɗai ba kuma ai sai alhamdulillah kai dai a lallaba dai a tahi ai abin da ya sani da tsallake saboda gonan mu ce ai kuma ba kyau inda akwai mutumin da ko sallah kake kai sahu da shi wallahi Allah Allah kake ai masa a sallame Allah da yayi magana sai ka ji abin kamar an bude masai kuma addinin musulunci addinin tsafta ne addinin ado ne me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu ma in ƙara mai muku wani hadisi annabi ya ce arba'un min sunanil mursalina alhinna'u ko alhaya'u inda ba'atu ruwatin wasuwaki wa ta'attur nikah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa hudu na daga cikin al'adun annabawa mu ɗauki biyu daga ciki da muke magana yin aure da yawan goge baki yin aure da yawan guga baki al'adar annabawa ce ashe ba barike bace ba manzon Allah ya kawo wannan tsafta sallallahu alaihi wasallam al'ada annabawa ce yin aure wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum min azwajan wa zurriya mun ba mata annabawa mun ba su mata sun yi aure kuma mun ba su 'ya'ya suna da mata suna da 'ya'ya don haka muna magana a kan illa matsalolin da ke fitowa daga bangaren mata don abin da ya sa mace ta hi namiji buƙatar sanyin ado gyaran gashi wanke baki wanke tuwahi wanke jikinki fitar da gashin hamata fitar da sauran gashin don jikinki tsabta kan shin hidaki a tsabta a kan ɗakinki in an zo ki a ci ƙamshi in an shiga ɗakin ki ƙamshi, rigar ki ƙamshi, ke kamshi komi ƙamshi. duk ciyar shi bayan da za a yi sake ki wannan sai ki ta za mai bala'i babin da za a yi in aka yi wala'i a ce waccan macen ta mallaka shi sai ce annabi ce mai haƙuri da su Allah ya ta raba duk inda sai suke ya ta karanta maka su la yafraku almu'minu mu'mina in kariha minha kulqar radiha minha aka ai mai imani annabi ce bai kamata ya kyamaci masu mace mai imani ba yace in ya ga lahinta mara kyau ya diyo mai kyawun to mai kyan tsabtai ai mace mai tsauta ba a cika sarkinta ba duk ba ka kalla da kyau Allah ba a saurin sakinta sai in ka sake ta ne kaga tana ado in ka maida ta ta kuma gidan jiya to banda tsabta ta mace to macen da duk ta rasa iya magana da miji babu ita babu zama jin daɗin aure don akwai wasu mata ɓaro dolayi wawaye ba ba ba hira babu babu babu babu wallahi in ka shigo gida babu sane da zuwa in ka ce shari'i ta ce ki dala aka yi <laughs> ka ce mata jetam ta ce tonaji duk yadda za a yi kai ba iya hira kuma ba ta san hire don akwai wadda ba ta iya hira bu akwai kuma wadda ba ta ma yin hirai ga maganar jin daɗin aure nan zai ka kalla ga tele in ana yi ka yi ta kallo ko kai ta kallon dandanin soyayya shahe labari shuni labarin dan wane ne duk ga yanan ko ba karate ba tarate amma aikata ma abin sai buwaye kai buwaye ta ba ku iyawa macen da kuma ta kasa daga cikin abubuwan da ke hana jin daɗin aure rishin iya abinci mhm. wancan ina ga abin ya shahe shi <laughs> Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar gauraye ku kama cikin ku amin Allah ya taimake ka ko annabi ya hidi sallallahu alaihi a salasatun Al ala Allahi aunuhum المجاهد في سبيل الله والكاتب يريد الأداء wannan kihun da afaf mutane guda uku Allah ya alƙawarin sai ya taimake su gwaburo da ke sanya aure ya kama jikin shi Allah taimake mu na biyu wanda ke jihadi don ɗaukaka tutar musulunci Allah ya alƙawarin sai ya taimake shi na uku bawan da aka ɗora mai fansa ya biya kuɗi ya fanshi kanshi Allah ya alƙawari sai ya taimake shi فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله